يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya su tabbata ga Allah ta'ala da ya haɗa mu cikin wannan masallaci na al-Imam Ibn Qayyim da ke kan wannan layi layin Alhaji Mujin yawa Allah ya gafarta masa ba cikin wannan anguwa na tudun jikun Allah ya kiyaye shi a wannan gari namu na zazzau Allah ta'ala ya ba garin nan kariya ba haɗe ne don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a yau muna laraba 21 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1439 wadda wannan kuma ya zo daidai da shida ga watan shida shekara ta 2018 miladiya muna nan kan ayoyin suratul an'ami amma kafin mu ci gaba akwai takardar da za mu karanta wadda mai tambaya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya tambayan farko menene hukuncin asuwaki danye da itace a watan ramadan ba laifi ba ne ba a yi amfani da ko dai busasshen itace ko ɗanyen itace a yi asuwaki a watan ramadan al'imamai kuna hajar al'askalani a cikin fatul bari da ya zo yana magana dangane da wacan nan kadir ya kawo maganganun sahabbai ciki ya kawo maganan huzaifa Allah ta'ala ya kara yadda gare shi lokacin da aka samu waɗansu jama'a suna cewa in kana azumi ba za ka riƙa yin asuwaki da rana da watan azumi ba suka hana yin asuwaki to huzaifa sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dare a lokacin sai ke cewa don me yasa ake samun wasu jama'a suna umurtan wasu mutane su bar bakinsu da datti katse asuwaki don suna azumi zai baya bayanai cewa ya halatta a yi asuwaki ko da safi ko da rana ko da yamma lalan ana azumi al'imami ibn hajar shi ma ya gini kan wannan ya karfafa halatta yin asuwakin ana azumi ba laifi ba ne tambaya ta biyu in sallah ta zo daidai da ranar juma'a zan iya yin zan iya sallar idi ba tare da na je sallar juma'a ba wacce nan tsohuwar matsala ce an daɗe ana tattaunata malamai sun daɗe suna a ganganu a kai ah, ba laifi ba ne in baka je sallar juma'a ba in ka je sallar idi sai dai kuma abin da ya fi kyau ka yi sallar ga ne ko da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan muka kalli a tamhid da masu buwa tsaminin ma'ani wal asar eh, na malam abdulbari ya tattauna wannan matsalan karkashin sharhin waɗansu asar da ke cikin watsa malik ko da sharhin kani ka samu za a ga bayanan da malaman nan suka yi ko ka samu littafin sahihu fiqh sunna littafin alimamu abu malik ɗan uwan mu malam bashir lawal ya rubuta risala ta ɗaliban ilimi su nema risala karami haka muzakkira ce akan wannan kafiya dan ya tattauna matsala ya tace waɗancan manya-manyan rubuce-rubuce da malamai suka yi nema ba mu karanta ba laifi ba ne ba in baka je sallar juma'a ba in ka je sallar idi ba kuma ya fi kyau ka yi azhar ka je juma'a ba sai ka yi azhar man batat ku fal yusalli arba'an yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa tunda baka yi juma'a mai raka'a biyu ko sai kai azara a gida ko da baka ji juma'a ba amma dai mai neman karin bayani ya karanta waɗancan littafai da na faɗa tambaya ta uku misali a lokacin damuna sai na je masallaci daidai ana ana an haɗa sallar magriba liman ya kama sallar magriba ya fara yin sallar isha ya yi raka'a dai sai na je sai na bi shi na yi sallar rak na yi na bi shi na yi sallar rak na karisa raka'a hudu a raka'a uku da manafan na yi sallar magriba to na iya miƙewa nan take na yi sallar isha uku sai dai in jira sai lokacin ta yayi in gane ko in gane abin da yake sa an yi ruwan sama sai liman ya haɗa sallar magriba da isha to shi ya zo lati an riga an gama sallar magriban an fara yin sallar ishan har ma an yi raka'a daya dai ne ko sai yayi yi sallar magriba sai ya bi liman amma kuma shi liman sallar isha zai to amma da ya yi sa'a an yi sallah raka'a daya sora raka'a uku sai aka karisa da shi kaga shi sanda za a yi sallaman gama isha shi a lokacin zai yi sallaman kammala magriba ce ko to yanzu yayi yi magriba zai iya miƙewa nan take sallar isha ko sai dai ya jira lokacin sallar isha da aka saba kiranta ya jira wannan lokacin ya yi takwas saura ko karbe takwas sannan ya yi sallar ishan shi ko ko ya iya miƙewa shi kaɗai bayan kowa na fita gane ko amsa a nan gurin za ka iya miƙewa kai ɗaya sai kai sallar ishanka gane ko ka haɗa ka haɗa sallarka domin dalilai da suka zo kan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana haɗa sallar magriba da isha yayin ruwan sama da sauran lalurori makamantan waɗannan ba su taƙaita haka ɗin kaɗai ga wanda ya sallar jami'i ba ko da kai ɗaya ne ka ɗauka a anguwan da kake kai ɗaya ne kake fitowa masallaci misali in ka zo wannan masallacin za ka yi magriba kai isha a koma gida in ne ko da ko kai kaɗai ne za ka iya haɗawa matuƙa dai a masallaci domin abin da dama aka kalla kawai shi ne ya za a yi ka a tsanantawa al'umma kun gane ko da aka tu wani abu da za a ce ka yi ya zan in an ce ka yi shi akwai haraci akwai kuntatawa to ana buƙatan a kawar da wannan ne, a kawar da wannan kuntatawa kun gane ko domin asalin hadisin abdullahi dan abbas cewa ya yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana hada sallah a Madina ba ma tare da ruwan sama ba ba tare da wannan lura ba kawai sai ma'aikin Allah ya hada magriba da isha wani lokaci in ne ko sai aka tambaye Abdullahi dan Abbas aka ce dan me yasa ma'aikin Allah yake haka sai ya ce arada Allah yuharrija ummatahu so yake ya nuna wa al'ummarsa addinin nan ba kunci wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj gane ko millatu ajikum ibrahim addinin nan namu ba kunci addini ne mai sauki ana iya hada magriba da isha kun fahimta jama'a da kyau da haka za ka iya hadawa insha Allah subhanahu wataala ah, misali magidanci mahaifinsa yana karban fanshu ko zai karbi karatu ne to sai ma'aikun ya rasu yanzu ya'yan shi za su ci gaba da karban wannan fansho din akai akai duk wata ko za su karbi wannan garatuci to shi dai garatuci dama haƙƙin ma'aikun naka ne albashin shi ne aka rika aka rika tara da haka in zai bar aiki za a tara masa miliyoyin kuɗi ko dubban kuɗaɗe sai a bashi to kafin ya kai ga ya karba wasu kasashe da suka ci gaba ma'aikaci ana ba shi takardar ida aiki ko ritaya ko duk wani dalili da za ida aiki in dai ya cancanci wannan garatutun ana haɗa masa ne tare da garatutun to amma mu a ƙasanmu muna fatan Allah ya ya fidda mu daga cikin irin waɗannan matsaloli mu a ƙasanmu ne mutum zai ida aiki da shekara ɗaya shekara biyu haƙƙin sama na wajibi wani fito ba ya ta wahala wanda ya kuma kuɗinsa ne ba haƙƙinsa ne wani bangare ne na salarin sa sai gwamnati za ta baki wani bangare to amma wani sai shekara biyar har ya mutu wani ma a banki wajen yawon nema din nan zai bingire ya fadi sai aka wuce da shi kabar wajen wahalar neman wannan wani kuma wajen zirga-zirga tsakanin zaria da kaduna nan mota za ta banke shi cikin takaici da tsallaka titi ma bai san cewa a mota ba ana man baya ji saboda ba shi da kotaro talauci ta yi mutsutsu da shi baya iya ci baya iya tsawaniyan gidansa tunda dai abin da ake bashi na kwanshi ba zai ba zai kai kuku ba dan abin da za a bashi ya ja ja jari kuma ko ya kiwon kaji ko ya kiwon shanu ko ya noma to wannan kuma an tsaya ana ta mashi ana ta mashi yawo da hankali wani sai shekara biyar yana wahala ba ba shi haƙƙinsa ba Sani ga Allah dukkan waɗanda suke da hannu cikin irin wannan nau'i ne na zalunci wanda ya ija aiki ya kamata a ce duk waɗanda suke da hannu cikin ire-iren waɗanda a gwamnatance to su tabbatar da cewa sun yi abin da za su iya yi ganin cewa haƙoƙin mutane na fita a kan kai in gai ne ko ba su ga wannan shi ban dashi ma ya mutu misali bai karɓa ba bai karɓa ba abin da ya dace a ce ya murmure da shi wasu ƙasashe da suka ci ba ana itanya ɗan ƙasa in ya yi aiki ya kai adadin shekaru da ya kamata ko dai ya zama a shekari sun kai ritaya kuma a shekara mu nan shekara 60 duk dan shekara 60 za a yi masa ritaya ko ya kai ya shekara 30 yana aiki haka ne ko ya shekara 30 yana aiki ko da bai shekaru bai kai shekara 60 ba ko kuma shekarun sa na haihuwa su kai shekara 60 a duniya to wannan ko da ko shekara 10 ya da fara aikin yana dan shekara 50 ya fara shekara 10 yana aiki shekarun sun kai shekara sittin da haka za a yi masa ritaya kun gaya ne ko to sai ƙasa ta ɗauko wani abu mai gwani ta bashi a matsayin wani ya je ya huta ya je ya samu babban gida ya siya ya je ya samu babban mota ya siya ya je ya samu fili ya shata a unguwarsu ba masallaci ya gina ya koma ya zama hajjin masallaci yana kiran sallah yana sharan masallaci ya zanto yana bautawa Allah cikin sukuni abinda zai ci shi da iyalinsa bai gagare shi ba tufan da zai sa bai gagare shi ba abinda zai wa dangi harkoki bai gagare shi ba so ake yanda ya ba ƙasan lokaci ya yi mata hidima ya yi mata aiki sai ta kuma kasan ita ma bari ta yi dan masa wani abu kun gane ko na abin nan da ake cewa tuwon girma biyan shi nama mun gane jama'a da ke mun sana ilaikum ma'rufan wa kafiru ya mishi mukafa'a inda ya kyautata mata to amma a nan mukan in ka ji duk wanda ya rita ya gana to tausaya mashi saboda zai tsinci kai a wani hali Allah ya tsare to a takaice dai jama'a na gaba ne na mu jawo hankali wala Allah ya kai kunnun wasu daga cikin hukumomi a samu gyara ɗaya biyu a nan wurin yana cewa ne shin zai iya karɓan fansho ɗin za su iya karɓa su da magada Da ratu ki biya nan da ka ci gaba da karɓan fansho domin ka'ida a ƙasa shi ma'aikacin da ake ba shi consumansin kama in ya mutu kuma ba za a tsayar to in kuma koma ko ci gaba da karɓa kun cuci gwamnati sai kun biya ran gobe da kiyama mutane da yawa suna ganin kaman wai in ka ci kuɗin gwamnati wai ka ci a haha wai ka ci a bagas Ka ce wallahi al'azim har gwanda ka ci dukiyan wani mutum fara ɗaya ya ɗan fi sauki sama ka ci dukiyar gwamnati gane ko sama ka ci duki amma allama usaimin tambaya a cikin fatawarsa a cikin majmu'ul fatawa ta allama usaimin dangane da wutan nefa wannan da kuke wutan nefa ka je ka kulla wutan nefa kana ganin dukiyar gwamnati ce misali in ma dai banta gwamnati ce kafin ta zama kamfani to sai mutum ya daga ganin ai wannan na gwamnati ne da aka gallaba dubbe wannan shi kenan kawai ya ci lawa usami ya ce sai ya biya sunan wannan gululi sa gululi Tun dukiya ce ta gaba daya shi ne za a ga waɗansu yanzu an zo ara raba wasu abubuwa na gwamnati a ce bashi sai ga mutum wai kawai sai je karɓa ba ya san ba fita a ciki su masu rabawa dan ba su yi abin da ya dace misali in ba su yi haka ɗin ba kai kun baka da hankali ne an kira shi bashi bai dace karba karɓa ba wani yake ba labari ya ce an zo an ba su janaritoci guda amma ka ba baka janarito guda za ka rubuta ne officially cewa za ka noma hekta kaza to in ka ce hekta hudu sai a baka janarito in ka ce hekta biyar a baka janarito biyar shi kuma gaskiya ko hekta ne ba shi da ita kawai da ya rubuta ne sai aka ba shi janaritocin kowane janareto na manta adadin kudin da ya faɗa mani da aka ba shi shi a kansa eh dubu nawa dubu arba'in da hudu da ɗari biyar ya ce amma in ka je kasuwa ka je patron za ka sai wannan janareton dubu ashirin da wani abu zai sayan muka shi to amma shi gashi an ba shi wannan kusan a dubu hamsin dubu arba'in da kudu da nawa kuka ce dubu arba'in da hudu da wani abu dubu arba'in da hudu da ɗuriya aka ba shi abin da bai wuce dubu ashirin da wani abu su kuma a nan take su jami'an da ke ba da wannan abu akwai ɗan su kuma waɗansu suna gefe su kuma za su siya a naira dubu ashirin ko dubu ashirin da wani abu to amma kai kuma an ce bashi aka baka an baka taki an baka injin ban ruwa an baka injin feshi an baka kaza an yi lissafi an ce bashi bashin nawa na gwamnati to kai sai ka ɗauka ai bashi ba aka ce bashi kai da ka ɗauka an ce kyauta kai aurenka da bashi da kyauta duk dai gane ko kawai ganin ganin kake kawai bai ubi umisulun riba kun gane ko kaga wannan shine fahimtar kafiran farko innamal bai'u umisulun riba so ganin suke yi aida da kinici da riba duk ɗaya ne aida da riba da riba suka ce ko wajen sunan ma ba ku gani su abin da jahiliya suke gani kenan riba riba na je na sai wannan abin yara dubu goma na zo na sayar da shi yara dubu sha biyar kaga dai ai na ci riban nawa na ci riban naira dubu biyar mun gane ko a wuri dai na baka bashin dubu goma na ce ka biya ni da dubu sha biyar suka ce ai duk ɗaya ne me bambanci sanda na baka wannan dubu goma rance ai da na je na sai kayan dubu goma ne zan iya sai da shi dubu sha biyar to yanzu ban siya ba sai na karanti. Za zaka shi kenan bayan wata biyu wata uku in zaka biya ni sai ka biya ni dubu sha biyar ai innamal bai'u bisul riba ai duk ɗaya ne ba wani bambanci wannan ita ce wato fahimtar kafirai kafin fahimtar kafiran farko kenan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ba ɗaya bane gashi wa ahalla lakul bai'a wa harrama riba to haka kuma a yau wani in an ce bashi sai yana jin kamar an ce kyauta gane ko kawai bashin nan kamar kyauta ne abin da yake gani bashin gwamnati ai kyauta ne akwai ma masu wannan fasara bashin gwamnati ba biya tun baka biya a duniya ba za ka biya a lahira gane ko bai dace a ce ka karba ba tsakani ga Allah tun da kaga abin ba yadda ka girba shi ba zo ba kai ka lura cewa ba fita don me za a karba takin da an ce maka bashi ne kuma ka san in siyarwa za ka yi ba za ka iya haɗa kuɗin da za ka iya biyan wannan bashin ba mun gane ko wani zai ce to ai wata gwamnati za ta zo ta yafe to kuma wata bata zo ta yafe ba fa shedan da yake karanta ba wannan mun gane ko kuma wallahi di ya shiga cikin fadin azaban kabari bal ma nashi ya fi girma bashin ɗaiɗaikun mutane in ka ci baka biya ba a kai ka kabarinka to ka da kwanciyar hankali bashi ba ka da kwanciyar hankali hadisin abu katada wa'azi ne ga duk wani wanda ake bi bashi wa'azi ne ga duk wani wanda ake bi bashi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka kira shi yazo ya sallar gawa har ya zo an an dare da sabu ba duk da ba sun shiga cikin sabu ba sai kabbaran har ma kenan a fara sallar gawa sai annabi ya tsaya sai ya ce la'alla ala sahibikum dainan ga alamu dan wannan naku anya ba abun shi bashi kuwa ba aka shiru shiru annabi yace ba abun shi bashi sai wani mutum yace dinarani ito ana bin shi amma ba yawa ya ba aikin Allah dinare bi ne kawai kaman ka zo ka ce me dubu bi ne kawai ake bin shi mun gane jama'a da kyau kaman ka ce me kaman ka ce dubu bi ne kadai ake bin shi annabi yace ana bin shi dubu biyu ce kware ana bin shi dubu biyu ana bin shi dubu bace ana bin shi sai annabi ya ce sabdu Allah saki biko kuwa dan uwan ku sallah ni ba zan masa ba sai kama hanya da jiya bin shi sai ya kyale jama'a suke sau kan abin da misali kace dubu biyu in gane ko sai shi abu katada sai ya ce ya Rasulullah a dawo ai masa sallah kuma alayya ya kin Allah don Allah a zo ai masa sallah kuma alayya dubu biyun sun dawo kaina annabi ya kalle shi aka yace huma alaika wa bi malika wal majitu kuma bari'un yanzu dubu biyun nan suna kanka cikin dukiyanka ne za a biya mamacin ba shi ba su ka ɗauke masa ce wallahi na ɗauke mishi a bakin Allah sai annabi ya zo mai sallah abu kata da ya ce duk lokacin da ma'aikin Allah ya haɗu da ni sai ya tambaye ni ma sana ati dinarani ina labarin dubu biyun nan ina labarin dinarin nan guda biyu gane ko sai ce wallahi ya rasulullah kasuwan da abu ya tsaya ba ciniki ba samu ba dai in gara hakuri nan sai ya wuce abin shi ranna annabi ma'aikin Allah ya tambaye shi ma sana'ati dinarani ina labarin dinarin nan guda biyu sai ce wallahi tu kuma ya rasulullah na samu na biya Allah dai har ya kaddara na biya asalin dubu biyun nan ba ba shi ya ci ba hamala ya dauka kun gane ko hamala ce shine ana bin wani bashi ka ce sun dawo kanka ana haka musulunci kun ne, ko annabi ya ce da shi kai abokata da al'ana hina baradat jalduhu sai yanzu dinnan sai yanzu da ka biya sannan aka daina gasa fata shi da wuta a kabarinsa kan nan da aka sa shi a kabari ake dandama masa azaba da wuta ba a daina ba sai yanzu da ka biya ka kafa shaida akan cewa ka biya sannan aka daina wuce azaba to yau ba dubu biyu wani dubu ɗari biyu ne wani miliyan biyu amma na sai ce aina gwamnati Aina gwamnati ai gwamnati ba banki ba ne inda banki ne sai abu a hankali ka ai ma mutunta tsere to amma tun da ba banki ba ne sai ya karba muna jan hankali dangane da waɗannan in ka san za ka ci bashi ko na gwamnati ko na waye ka ci da niyan ka biya ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya ci bashi da niyan ya biya Allah ba zai bashi ikon ya biya kun ga ne ko Allah zai ba shi ikon ya biya amma mutumin da ya ci ba da niyan ya biya ba to sai ga bai iya biya ba a gaske ya mutu da shi Allah ya tsare mu da haka dai ku magada ba za ku rakar man bayyo ba amma ga ratutun shi za ku ci gaba da kolo ku je har ya fita a ba ku mun ga ne ko Allah ta'ala ya datar da mu to za mu ci gaba da tafsiri kamar da muka fara tafsirin aya ta goma ajiya kuma akan ta zamu ci gaba insha Allah subhanahu wataala na'am alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل, قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wato ubangiji madaukakin sarki ya kalli yadda ake cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin makka cutar wannan kuma tana tasowa ne daga shugabannin kafirai na makka irin su abu ja'al irin su alwalid ibn al-mughira irin su uqbatu bin abi mu'ayd da sauran manyan arna gane ko da suke cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yana damuwa kun gane ko annabi yana samun kuncin kirji yana samun damuwa yana samun damuwa akan abin da suke faɗa kun gane jama'a sai Allah ta'ala ya lallashe shi ya nuna masa cewa ba kai kade ake cutarwa ba ba kai kade ake ma izgiri ba amma waɗansu annabawa da zan gabace ka shine wala kad istuqdi'a bi rusulin min qablika amma waɗansu manzanni iskili in an ce iskili shine duk wani cutarwa da za ka yi wa wani ɗan adam ko ka cutar da shi ta hanyar aiki ka aikata wani abu da zai bayu da zuwa ga ka cutar da shi ko ka faɗi wani zance da zai bayu da zuwa ga cewa ka cutar da shi ka faɗawa mutum bakar magana ka yi masa iskili kun gane ko ka kyari mutum ka yi masa iskili kai masa sahiya kai masa fa'a kai masa izgiri ina fatan mun gane da ba'a da kyau kai masa izgiri da Allah mun fahimci wannan da kyau to shine Allah ya ce kafin kai sun ma waɗansu manzannin izgiri sun masa izgiri an ga annabi Nuhu yana sana'anta jirgin ruwa ce to magana annabtan ya daina ci ne kuma da aka dawo kafin ci to ai dai yamma kuma ka ba su san kuma ana kera jirgi ne wanda annabi nu shi da shi da al'ummarsa ba an ne ko waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce amma waɗansu manzannin kafin kai iskili fa haka bil ladina sakhiru minhum waɗanda duk suka yi izgili ɗin nan lafazin sohiyya da lafazin alistikiza dukkan su ma'anansu ɗaya kun gane ne ko ba da al'imam ibn ashur yace a nan wurin duk fassara su ɗaya na nufin sun ma ma'aikin Allah izgili me izgili faɗa masa baƙaƙen maganganu me izgili aikata masa wasu aikace aikace na walaƙanci da tozarci mun gane ko da ƙaryata shi da muzanta shi shine izgilin da suka yi wa ma'aikin Allah to annabi sai yana tabuwa mun gane ko yana damuwa wala kada na'lamu annahu yaqiqu sadruka mimma ya kulu wato zuciyanka kan yi kunci sanadiyan abin da suke faɗa annabi yakan damu game da mu zo mu karanta ayoyi ko nan gaba za a zo a yi karatu wasu ayoyi cikin suratul an'am can gaba waɗanda suke nuna yadda suke cutar da ma'aikin Allah shi kuma annabi yake jin kunci a ransa na irin baƙaƙen maganganu da suke faɗa masa Ya Allah ta'ala yake lallashin shi mun gane ko Allah yana lallashin annabinsa lace ce ka damu kai haƙuri kai haƙuri suna cutar da kai amma kai haƙuri wa min umma yu'tuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun qul udun khairul lakum suna cutar da shi har ce mai suke kai wannan mutum wannan mutum dai ba shi da wayo wawa ne duk abin da aka faɗa mai zai yarda komai ya zo shiga kunnin sai ke yi Allah ya ce to ya zama mai saukin hali kamar ya zama mai saukin hali gare ku duk abin da kuka zo ka faɗa mushi yadda ya muku alheri da ya zama mai kaushin hali da ya zama mai sassauƙan hali ba walau kunta fasdan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik mun gane ko kaga ya zama mai saukin hali ai ya muku to amma su kafare ganin suke wai dan sun zo sun faɗi ƙarya ya ce to sun zo sun faɗi wancan magana ya ce to sun cutar da shi bai ɗauki matakin ramuwa ba sai su ɗaukawa wunta ne ko rashin wayo an gane ko to irin wannan dangin cutarwa da suke wa ma'aikin Allah shi ne Allah yake lallatarsa cewa kai haƙuri kafin kai an ba wasu annabawan fa haqa bil ladina sakhiru minhum waɗanda suka rika yin wannan iskilin sai zan ya kewaye su me ya kewaye su ma kanu bihi yastahdi'un abinda ake faɗa masu zai afku in ba su yi imani ba sai ga shi ko da ba su yi imanin ba ya zo ya afku da su da ya tashi zai aku da su ta kowane kusurwa ya ritsa su da yadda yake ba su da mafita ba su da wurin gudu ba ta inda bai kullo ba a zaba mun ga ne jama'a da kyau abinda ake ce musu kushi ka taita yinku in ba haka ba kaza sai suna dariya sai suna zaulaya mun gane ko suna mayar da abin kaman wasa shine katse to sai ko gashi abin nan da ake faɗa musu da suka ƙi jini da suka ƙi ji sai gashi kan ba su ƙi gani ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu lafazin haƙa da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa haƙa billadina sakhiru minhum gane ko malamai suna da zantuttuka dangane da me Allah ta'ala yake ya nufata da zance da ya ce ba haƙa na kafaru ko billadina safiru minhum ma kanu yastahdi'u ma kanu bihi yastahdi'un wato izgilin da suke yi sai zo ya same su abinda ake faɗa musu su kiyaye shi su ba su kiyaya ba kaza zai faru to sai kazan ya zo ya faru lokacin da ba su kiyaya ba kun ga ni jama'a da kin to lafazin wannan fahaqa da Allah madaukakin sarki ya faɗa al-imam ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir gane ko yace abinda ake nufi ma an tsara kuma rusul bihi min su'il aqiba abinda ya faru da su abinda ya kewaye su shine abinda annabawa suke jan hankalinsu kansa na mummunan makoma wa kululil azabi bihim da yadda azaba za ta afka musu kun gane jama'a da kyau da yadda azaba za ta me afka musu sai ce lafazin haqa na nufin a haɓa. ya kewaye ya limami suna ashur mun gane ko ya kewaye su me ya kewaye su azaban da ma'aikin Allah ke faɗa suke dariya cewa in ba su yi musulunci ba in suka ci gaba da bautatawa kubal da gunkin lata da uzza da sauran gumakan jahiliya matukar sun ci gaba da bautansu to akwai nau'in azaba iri kaza zai akwai da su sai suna dariya sai suna ɗauka ba'a ne. to sai ko ga irin wannan nau'in azaban ya zo ya afku da su kun ne jama'a da kyau sai azaban ya zo ya afku da su dama ma'aikin Allah yana tsoratar da su azaba ne a nan duniya cewa Allah zai ɗaukaka musuluncin Allah zai bunƙasa addinin in addinin ya karfi ba ku shiga ba to Allah ta'ala zai ba da dama a jihadi a yaƙi tsakanin kafirai da mummunai a wurin yakin nan kuma Allah zai ba mu nasara mu lallasa ku ku ci nasara a kanku tutar kafirci ta yi ƙasa tutar musulunci ya sama in annabi ya faɗa ce sai daga a yake yi har akwai lokacin da su musulman nan tsiraru yanzu za a kai lokacin da za a ce su ne za su fi ƙarfin waɗannan kafiran yayin yaƙi suna ganin ma'aikin Allah ba a yake yi ba yadda za a yi a fita ɗaya daga cikin yaƙoƙa tsakanin mummune da kafirai a ce wai mummunan nan su ne suka samu nasara sai suna ganin ma'aikin Allah ta kawai yake yi ba ran da Allah ta'ala zai zartar da wannan kun ne ko abinda an aikin Allah ke tsoratar da su kenan ku shiga musulunci ku daina kafirci ku ta Allah da tauhidi ga dalilai kan haka in ba haka ba kuma kaza su kuma sai suka mai da abin abin izgili abin fada shi ko ga azaba ya zo ya kewaye su shine fahaqa lafazin fahaqa na nufin ahaqa kun gane ko kamar yadda Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi duk wani mummunan makircin da wani zai yi to ƙarshe dai ƙaiƙayi ko makon mashekiya haka Allah ya ce in mutum ya yi makirci to makircin shi zai koma kan wa ya sa kakkai makirci in ka koma in ka yi makirci Allah ya ce mummunan makirci don ka cutar da wani watan wata rana in ta kai ta daga daga kanka za ta dawo duk wanda zai haƙa ramin mugunta to ya haƙa iya gwiwa shi za ya ya zurfi da yawa kai ne wata ran zaka bada ciki ba mai ciro ka mun gane ko babu mai ciro mutum al-imam abu su'ud a cikin littafinsa tafsirinsa ishadu la'aqli salim ila mazayal kitabil karim mun gane ko da yazo zai fassara faɗin Allah madaukakin sarki wala qadistu ad rusulin min qablik sai ce tasliyatul li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yalqaqu min qaumihi lallashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ake saboda abinda ma'aikin Allah ya ci karo da shi daga al'ummarsa shi yasa ake lallashin sa kun gane ko irin cutarwa na zance cutarwa na aiki kar ku manta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lokacin da a ɗakin Ka'aba a nan ɗakin Ka'aba sujuda yawa sa ya sa goshi ya sa hanci ya sujuda amma kafirin nan suka ɗauko tumbin raƙumi tumbin raƙumi yau ko tumbin sa a yanka sa a tebe sai dauko ɗauko tumbin shi wanda aka je a sassake din nan a sassake a kwata a zo a yanka a ce an ana sayar da kayan ciki to tumbin ba a sassaken ba tumbin raƙumi ba wai na sa ba Kasan na raƙumi ya fi na sa to amma ka saka kiba ma'aikin Allah a tsakanin ƙeyar shi da wuyar shi da gadon bayan shi ya kasa motsawa ya kasa yunkurawa an murkushe shi da wannan tumbin raƙumi take da najasar raƙumi saboda cutar da ma'aikin Allah kuma ga sahabbai ba da za su iya yi wacce ta iya yi ƙarfin hali ita ce fatima aishi ta je ta ƙarfi Allah ta'ala taimake ta don ƙarfi ta iya ingije shi haka suka dinga cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane jama'a da kyau su aibanta shi da baka su cutar da shi da gaba cutarwa kala kala mun gane ko to sai annabi yana damuwa yana jin kuncin kirji saboda cutar wanye yawa ana ta cutar da shi sai ya fara damuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sai Allah yake lallashin shi kan irin abin da yake haduwa da su daga al'ummarsa na ƙureshawa kafirai masu bauta tawa kuma ka a garin makka sai Allah ta'ala yake lallashin shi gane ko al-imamu abu su'ud ya ce wa fi tafsir wa fi tafsir jumlati bi wa harfi tahqiqi min al-iqtina'i bihi ma la yakhfa yanda da Allah ta'ala zai bude wannan jumla wala qad sukdi'a bi rusulin min qablika sai Allah ta'ala ya buɗe jumlar da lamul kasmi lamun ta rantsuwa ya kuma buɗe jumlar da harafi ta tabbatar da abu ta karfafan zance shine kad mun gane ko yace in kai la'akari da wannan zai nuna maka yadda annabi ya damu yanda Allah ya damu da annabinsa annabi dan gatan Allah wa ikai wa ikamanka wa ikai matsayi itaka inda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama iga ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah dan gatan Allah wannan yana nuna maka yadda annabi ke yadda Allah ya damu da annabinsa yace shi yasa kaga da Allah ta'ala zai lallace shi sai da ya buɗe magana da shi jumlar da Allah ta'ala zai fara lallasan ma'aikinsa sai da ya bude ta da kalmomi ko farfa na karfafa zance ha guda biyu in ga ne, ko in ji limamu abu su'ud in ba kuma ta karatu mu na jiya ba zaka ce ma ai haruffan tauhidi guda uku ne a wurin harfan karfafa zance akwai rantsuwa akwai harfan karfafa zance na kat sannan akwai ƙari na sinun da tabun da ne muku bayani a ciya mun gane jama'a da kyau mm. domin inda an so sai a ce wala qad haza bi rusulin min qablika mun gane jama'a da kyau mm. sai a faɗa haka sai a ce wala qad qudiya bi rusulin min qablika hakika amma waɗansu izgilika mun kai mun gane jama'a da kyau ya faɗa haka dan in an ce haza'a ana nufin an yi izgil al shi shine izgili da haza'a kuma shine fi'ili mazin shi haza'a an yi an izgil mun gane jama'a da kyau to amma in ka ji an ce haza'a, to ana nufin lalle an yi izgili sinun da ta'un a nan wurin za su zanto su fa'idantar da haƙƙaƙa magana ne tabbatar da ita da tauki tana fa'idantar tauki ne an gane ko aikin suna da yawa a sarfu wannan sino na ta'un da suna fa'idantar da sayura suna fa'idantar da qalab mun gane jama'a da kyau qalab ka ce istadakhaltu na ne me na ne me shigo istakharaja ya ne me istakharaja zaidun zaidu ya ya yi me ya nemi ya fita to lokaci kuma suna fa'idantar da ƙarfafa zance game da kan ce a jaba ya amsa amma jaba fa lallai ya amsa mun gane jama'a da kyau lallai ya amsa mun gane ko zai zaidan Kultu ya zaidun jaba. na ce kai zaidu lallai sai ya amsa Kultu ya zaidun Fa'ajaba na ce ya kai zaidu sai ya amsa in gane ko in ka ce fastajaba lallai ya amsa in ko ka ce fa ajaba to ya amsa kawai wanne ne ya fi nuna ƙarfi? eh to da Allah ta'ala ya zo zai lallashi annabinsa sai bai ce wala ƙaja ku zai a bi rusulun min ka ba inda ya ce haka zai zama kawai amma manzannin da sa gabace ka iskili to amma sai ce wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika hakika tabbas lallai ilalla amma annabawan da suka gabace ka iskil in gane jama'a da kyau shi ne shi al al'imamu abu su'ud yace wa kalli da Allah zai lallashi annabinsa sai da ya masa magiya sai da ya dinga haɗa shi Allah annabi ya rantse masa kun gane wanda ko bai rantse ba annabi zai yadda ya ce tabbas ko bai ce tabbas ba ya faɗi maganar shi kawai annabi zai yadda sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ƙara wa kalmar sinun da ta'un don ya ƙara ƙarfafa mai ƙara ƙarfafa zance don haka a nan wurin akwai taukidi ne guda nawa taukidi ne guda uku kun gane ko Allah ya ce duk an ma annaba da zaga bace ka wannan ina fatan mun gane da kyau ai al-imamu abu su'ud yace abinda Allah yake nufi وبالله لقد استخدع برسل أولي شأن خطير وذوي عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك fassaran abin da Allah ta'ala yake faɗa ke shi ne fassaran wala ka tustuku zai rusulun min qablika ina ma'anan wannan magana wa billahi na rantsi da Allah Allah ne yake rantsuwa da kansa laka tustuku zai rusulun min amma wasu manzanni iskili waɗannan manzanni din yaya siffar su take uli sha'anin khatirin waɗanda suke da sha'ani mai girma khatir shine abu mai girma mun gane jama'a da kyau waɗanda al'amarinsu ya girmama al'amarinsu ya buwaya Allah kun gane jama'a za ka kalle Yahudawa inda suka cutar da annabi Musa suka cutar da suka cutar da annabin Allah annabi Musa annaban Allah annaban Musa ba irin maganganun da ba su faɗa mashi ba cikin cutarwar ce ma suka ce yana da kayan maza suka ce ai abin da ya sa kuke ganin shi duk sanda za a yi wanka ai wankan maza gasa wanda bai yi ba tsoro suka ce abin da ya sa kuke ganin an je kogi kowane mutum zai cire rigan shi ya cire wandon shi ai wanka shi ko sai ki sai ce sai dai wankan shi da kayan shi a duka Ka ce ai kayan maza ke dauke da shi Mun gane ko suka cutar da shi suka cutar da shi ya haƙura bai ce eh to tun da zai yanzu dukkan kowa sai ina da kayan maza ni bari in wanke kaina ko dan so ɗaya in je cikin maza in cire wanda bai haka ba sai zo suna faɗin maganar shi da ya san bai da kayan maza da rigar shi yake wanka a matsayin shi na mai wa'azi in aka zo za a yi wanka da me yake yin wanka shi sai ya sa gayi su kuma duk sai su tube zindir zigidir aka suke wankan su gudawa. to shi wanda baya haka wai sai suna cutar da shi wai kayan maza yake da shi in gane ko shine sai Allah madaukakin sarki ya kaddare ya so ya wanke shi annabi Musa ya ce shi kadai ya kai bai zai wanka shi kadai sai tuba kayan shi sai ije a saman wani dutse yana ijewa a saman wannan dutsen ko sai Allah ya ce mu dutsen ya tafi ke dutsen nan da ka san kai kai ma mota ki ka sakiya sai tarrr dutsen ya tafi shi kuma da kayan annan musa a kai tsado a kai ƙarfi yadda zai Dutsen ya gudun mashi da kaya kuma biya yan nufi cikin jama'a sai zai zai haka nan ɗarar kuma ba sai dai wajen ɗauko kayan shi kawai duk sai suka gani suka ce kowanne kuma sai ta gudu ka ce yana da kawo maza a kai ne ka ce kai ne ka ce dai kuma kaga cutarwa ne an gane ko to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke cutar da shi Allah yake ce masa sun cutar da waɗansu manzanni manya-manya kafin kai wa zawi adadin kasire annaba masu yawa ka inaini min zamanin kabala zamanika wadda aka yi su a wani zamani kafin zamanin kai fa haqa aqibahu ay ahata aw nazala aw halla aw nahwa zalika mun gane ko fa haqa bayan cutar wanda suka yi wa annabawa bayan izgilin da al'ummomin kafirci suka yi wa annabawan da aka aiko musu to suna gama masu wannan izgilin suna gama masu wannan cutaswan sai Allah maɗaukakin sarki ya kewaye su da azabarsa azaban da suke wa izgilin cewa ba zai zo ba ko azabar ba za ta zo ba sai ga ta zo ta kewaye su shine fahaka sai dai malam yace lafazin fahaka din nan ai ahaba Allah yana nufin azabar ta kewaye su abinda ake faɗa musu zai same su na wato eh, na azabtarwa daga su, na azabtarwa daga Allah suke izgili ba su yadda ba to sai wannan abu ya zo ya same su ya kewaye su kun gane ko shaqa anan wurin yayi mai kenan ya kewaye su a hada ya kewaye su au nazala ko kuma wasu malaman suna fassara wato fahaqatan ne da nazala sai azabar da suke karyatawa sai ta sauka gare su kun gane ko au halla ko ta afku gare su au na hawa zalika da makamancin wannan ina fatan mun gane da kyau yace fa inna ma'anahu yaduru ala shumuli wa ala shumuli wa nuzumi ma'anan dai wannan nan kalma tana nufin gama abu da kuma dogewan abu wata cuta ta samu bawa ya zan ba ta inda ba ta kullo masa ba sannan kuma cutan ta zanto mai ci gaba ba cuta ce mai daga kafa ba cuta ce mai mai cutan ta zanto mai ci gaba ina fatan mun gane da kyau wala ya yakadu yusta'malu illa fi shar watannan kalma ta fahaqa ba a amfani da ita sai wajen sharri kawai an gane ko ba a cewa ba a amfani da kalman sai wajen me kaga Allah ya amfani da ita a matsayin fili ma bi ya ce fahaqa kuma ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi sai aka yi amfani da kalmar a matsayin fi'ili mudari an gane ko fi'ili mudari mummunan makirci mummunan makirci da za ka yi ma wani kai masa mugunta to kai zai zo ya cutar kai zai zo ya me kai zai zo ya cutar mutum ne su biyu ne kun gane ko aka ɗauke su aiki da aka ɗauke su aiki suka girma a aikin gwamnati misali nake so in bi buga muku an ce wa bil misali yadda zuhul maqalu aka ɗauke su aiki su biyu kowanne ya zama babba to ɗaya sai ya zama yana kai jama'a aiki yana sawa masu ɗayan kuma sai ya zama baya sama a mutanen shi aiki shi mai sama mutane aiki din sai zai yi tafiya sai ya zo ya faɗa ma ɗayan duk garinsu ɗaya wani akwai wani na gida kaza ofis ɗin wani ya ritaya kaji kaji kaji kaji ga yana kai na komo yanzu shi za a ba da din za a buga din shi rana kaza za a kawo mun gane ko rana kaza za a kawo wannan abin turizm shikenan in an zo na ce a kawo maka appointment din kai in ka taho sai ka je da ita ana kawo mashi wannan ranar da ya ga an kawo mashi wata takarda yana zuwa ya karɓi wannan takarda kawai sai kaddara wannan appointment ɗin da shi kuma yana hasadan wannan ɗin ya samu aiki yana hasadan wancan mai aikin ya ne yana hasadan wannan mai aikin ya samu aiki sai ya tattara ya zo sai ya ba masu su ya tattara su da wata takardu ya da masu ja sai ce zai zubar da wannan takardar da kunshe ce ce zai zubar bayan kwana biyu sai je yana follow a kan shi kuma ƙarin girma da yake nima a wajen aiki daman ya rubuta akwai takarda da za ta zo shi ma za ta zo mashi na promotion za a ƙara masa girma ashe ita ce ashe wannan takardan da ya ba wannan masu jan ita ce ta zo rana ita kuma wancan takardan ba a ma buga ba saboda wancan ɗan an ce za a buga baya kusa shi da yake bi za ka an yi shawara gin bangaro da ita an yi shawara ajin ɓangaro da ba ka ta an so ga takarda duk wanda ya kamata ya sa hannu ai ya sa hannu an kawo maka takarda kawai kai ne ya rage ka karanta takarda ka rubuta a tafiyar da sauransu sai kuma ya ba ja sai kira nan masinja ina takardar nan da na baka ita ce a daidai a wuri ka za yana ta kwatanta mashi aka je aka tari ma ba a ga wannan takarda ba sun zubar da ita a bola daga na an wuce da ita wala ya iqul makru sajju illa bi ahlihi aka Allah ya ce shi kuma wancan da ya dawo kawai ya ƙara bi aka buga kwantum da aka kai ma aka kai wa mai abin da abin da ne shi kuma wannan ya tsince kai a halin matsala a wannan aikin kafin ƙara samun wannan takardar kuma rubutun aiki kaga yanda kai kan koma kan mashigiya ko wato mutum wajen mugunta sai ya zo cutar da kai shi in gane jama'a da tun sai zo ya cutar da kanshi wallahi musa, to haka Allah ta'ala ya amfani da wannan kalma shi yasa ita kalman haqa ba amfani da ita sai in ga sharri ne fa haqa gane ko da yake sharri ne kewaye kafirai saboda karyata annabi su karba sai ya afku da su ita fatan mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala ya tattabu Allah ta'ala ce sai fa haqa bil ladina sa'iru minhum ma kanu bihi yastahbibu abinda izgilin da suke yi sai gashi ya zo ya afku gare su ina fatan mun gane da kyau to irin waɗannan bayanai da kaji al-Imam Abu Su'ud yayi a cikin tafsirin sa su ne dai al-Imam Tabari yayi makamantan su a cikin nasa tafsiri din ina fatan mun gane da kyau babban malamin tafsiri a Sheikh Muhammad Rashid Ridha a cikin tafsirin sa Tafsirul Manar da ya zo fassara watannan aya da kuka ji Allah ya karanta a farkon karatu wa kada wato da ya zo zai fassara ayan sai ce wa kada kana jazaa'ul mustahdiina min qablihi min ar-rusuli yanda ake sakan yawa masu izgili kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo waɗanda yanda ake saka masu izgili to waɗanda suka izgili da annabawa kun gane ko to akan sakan ya musu ne akan sakan ya musu ne bi azabil hizzi da azaba ta walakanci bil isal akan tuje su gaba daya da za kalli adawa mutanen annabi hudu da suka rika ba annabin su iske su wani irin azaba aka saukar musu eh ruwan duwatsu aka yi musu daga sama aka tarkake su kun gane ko samudawa haka aka aiko musu da iska ya haɗa da tsawa ta rukuku da su kun gane jama'a ɗauki fir'auna na lokacin annabi musa mai aka yi masa a ruwa aka makare shi ɗauki kafaran lokacin annabi nuhu mai aka yi musu tufanu kun gane ko da haka dukkanin kafaran da suke karyata manzanni kafin ma'aikin Allah sunan take Allah ke hallaka su kun gane ko rashin rida ce nan take Allah ke halaka su walakin Allah kafakum almustahdiina bihi sai dai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya wadatar da shi ya ba shi kariya daga masu cutar da shi masu masa izgin fa ahlakakum wa lam yaj'alhum sababan li tilaki qaumihim sai Allah ya hallakar da masu masa izgilin kawai hallaka su bai shafi sauran al'umma ba su kadai aka hallaka sauran al'ummomi jama'a da wanda suka yi wa annabawan izgili da wanda ba su yi annabawan izgili ba duk akan saukar da azaba daga sama gaba ɗaya ta hallaka su in yaso sai a je gaban Allah wanda bai yi ba a tashe shi a matsayin bai yi ba wanda ya kuma a tashe shi a matsayin yayi je wuta kun gani wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kun gani jama'a da kyau to amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ai ko a tarihi baka ji cewa al'umman ma'aikin Allah na Makka waɗanda ba su yi masa da'a ba zai kafirce masa suke masa iskili suka cutar da shi ai baka jin an ce an saukar da wata azaba daga sama gaba ɗaya ka narke mutanen Makka ko kana ji eh ai baka ji wannan ba duk waɗanda suka kare ta ma'aikin Allah ba an yi ruwan tufanu ne irin na lokacin annabi Nuhu ba ba an yi ruwan duwatsu ne irin na lokacin annabi Hudu ba ba an aiko da wata azaba ce ta girgizan ƙasa ko wata halaka ta musamman ta halaka babba da yaro tsoho da tsohuwa ba ba haka aka yi ba kun gane da kyau an takaitu ne zuwa ga manyan arnan da suke cutar da ma'aikin Allah kawai su kaɗai abin ya shafa a badan ina fatan mun gane da kyau wannan Allah ne ma'aikin Allah wannan baiwa wamtanna alayki bi zalika fi suratul hijri Allah ya nuna irin baiwan da yayi ma'aikin Allah a suratul hijri is kana lokacin da Allah ce inna kafainakal mustahzinina mu za mu baka kariya daga cutarwa masu cutarwa daga izgilin masu izgili ba zai tasiri gare ka ba kuma su kade za mu safarta mun gane jama'a da kyau sannan kyan karke karken suratul hijri Allah ya ba da kissan yadda abubuwan suka faru da yadda Allah ta'ala ya saukar musu da azaba bari alaran ya karanto mana ayoyin ƙarken suratul hijr mun gane ko mu fitar da waɗansu darussa a cikin waɗannan ayoyin alaran karanta mana tun daga faɗin Allah ta'ala wa qul inni ana nazirul mubin da بسم الله الرحمن وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين نعم، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ba da kistar yadda suke wa ma'aikin Allah suke ma annabi kiske da yadda Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin cewa zai kiyaye annabi su ma da izgilinsu Allah ya ce wa in inni ana na nabiyul mubin ka ce masu ya kai annabin Allah ni ne gargadi ne me yin bayani wajen gargadi na gargade ku ku daina bauta a gumaka kare ta Allah ta'ala da bauta don ku shiga aljanna kun gane ko kama anzalna alal muqtasimin irin dai yadda aka saukar yadda aka saukar da annabawa ga masu yin ma Allah kishiya su ne al-muqtasimuna kun gane jama'a da kyau masu wa Allah ta'ala kishiya mushrikai kenan alladhina ja'alu al-qur'ana idin wanda suka karkasa al-qur'ani suka sanya al-qur'ani idin suka karkasa al-qur'ani din wani bangare su ce sihiri ne wani bangare na alkur'ani din su ce bokanci wani bangare na alkur'ani din kuma su ce masa waka ne kaga sun karkata ne sun karkata alkur'ani din daki daki in gane jama'a da kyau da haka Allah dai zai yi tafsilin bayani ne daki daki daki daki dai bayan ɗaya a cikin waɗannan ayoyi da alarma ya karanta mana su amma Allah ta'ala ya kai mu gobe saboda an nuna mana lokaci alarma zai ƙara mana tilawa waɗannan ayoyi sai mu bi su a natse mu karanta su mu fassara su insha Allah subhanahu wata'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kan duk abin da muka faɗi muke ya daidai duk abin da ba kuskure kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana cewa kuskure ne don mu gyara sa'annan Allah ta'ala ya ce mana bisa kurakure da muke yi Allah ta'ala ya hada mu a aljanna gidan tsira nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaikum wa ta kuma ba da dama a yi tambayoyi da ba a yi ba jiya na wa alaikum to abin da yake cewa wani bawan Allah ne ya nemi dukiya ta hanyar haram kuma ya rika jan 'ya'yan shi da shi suke da su suke zuwa wajen neman wannan haram din har dukiyar ta tawo kuma da haram su sai ya rasu yanzu yaran shi za su gaji babansu alhalin dukiyar nan ta haramce kuma sun gada sun ci ne bila hakika in suna da ne kan cewa wannan dukiya ta haramci to abin da yake wajibin su shine su mayar da ita ga masu ita ta hanyar damfara ce in dai akwai masu dukiyar to su mayar masu da dukiyar su duk wanda kake da yakinin dukiyar shi ta harajin ya tara ta to ba za ka shiga da shi ba ka ga wannan haramin ba amma kai da dukiya ka gani ila kana da mahaifi ɗan siyasa ne babba kai shi yana ta samun kuɗi to kai dai ba ka da yakinin ta haram ce ko ta halal to wannan ko ba a ce ga bincika ba wala ta dasa su an kawo kaya kawai shi ke nan kamar zai ka shiga ciki daga ciki kawai kai taho da shi banki ba a ce ka bincika ba an gane ko ba wanda ya ce ka binciki wanda za ka gada shin kayan nan nake da zan gada a halal ya samu ko ko a haram in ka wannan bincikawan kayi abin da shari'a bai sa ka ba kawo mutum ne zo baka kyauta baka tambaye ba kai kuma kawai kana da wani zai kawo naira dubu hamsin ya baka a musulunci ba a ce ka bincika ina ya samu ba an gane ko to amma in ya bayyana maka cewa ga inda ya samu ba ta da ka bincika ba kawai ya bayyana maka mun gane ko to anan kuma haramun ne ya karba in ka san cewa ya samu ne a haram don Allah kun gane kawai mutum ya makwabcinka ne ko wani kaninka ne ko wanka ne ko wani dan uwanka sai ka kuɗi ya baka in kana da yaƙinin a haram ya samu to bai halatta karba ba amma in ba ka da yaƙini kun gane ko ka ɗauka kila nan yana wani aiki na samu da haram can gefe kuma yana wani aiki na samu da halal don ya ba kuɗi asalin kuɗi kawai halal ne zai karba amma in kana da tabbas wannan dukiya ta kwace ce ko ta fata ce ko ta haram ce to bai halatta karba ba in gane ka'ida to su ƴaƴan tunda suna da yaƙinin dukiyar nan na mahaifinsu suna da yaƙini cewa a haram ya samu ya halatta su ta a matsayin gado ba to Allah mun gane cikin amma ka ɗauka da ba su da yaƙini da ba su da yaƙini suna da shakka to haram ce ko halal ba mun sani ba to su raba gado ko wannan ba su haram ba kun gane da musulunci ka'idar ke na wa alaikum salam Eh. abin da yake cewa a yanayin irin sutura da matan aure suke sawa a ɗakunan mazajensu lokacin da za su kwanta kayan bacci sai shi mijinta ya tashi zai yi bauta wa ubangijinsa alhalin kayanta gashi nan ba ka be su be su ta sutura jikinta ba ka ne na bacci ta sa a dakin mijinta gane ko zai sa ta ta rufe jikinsa sannan ya yi ibadarsa ko ko zai ibadarsa ya kyale ta ya danganta in ya zama to zai iya ibadarsa ba ta da ma ya waiwaye ina take ba shi yana nan yana tare da Allah shi shi ba ta wani ko a tsarara take ba zai ma san Allah ya ruwan tsarinta ba saboda shi yana gani yana ganawa da wa ba wanda yake hararowa sai wa sai Allah ce kawai an gane ko na taɓa karanta wani abu na ɗaya daga cikin sarakunan Kano da aka yi na zo in tuna sunan sarkin a ba ku samu littafin kaifa ba na malam Aminu Kano malam Aminu Kano ya rubuta littafin kaifa ba a cikin wannan littafin ya kawo tarihin wani sarki da aka yi a Kano wannan sarkin mai ibadan gaske ne gane ko sai aka wuce suna tare da iyalin shi sai suka fara sallah suna sallah sai cikin fadawan shi sai wani sai ya wuce da sarewa da kiɗe-kiɗe sai ya fita da kofar gidan sarki ya tafi ya yi tafiya san sai ya dawo ya aka ƙara sarewa an dawo to suna zaune da shi da matarsa sai ta ji sarewa kide-kide an dawo shi to hakimi wani ya dawo ke shi to ko zai zai fita ta ce ai ya dawo ne ah, ya fita ne ɗazu da muke sallah kai baka ji karan sarewa da sauransu zai fita ba ya ce ana sallan hakika iya jin wani abu kina sallan to za ki sallah kina sallan ganawa da Allah ba kike yi ke a ce ba sauraron Allah kike yi ba ka kalla ba mai gani ba kina tare da Allah har kika iya sauraron wani abu a ce to ni dai ji ba ni ina ta Allah da. akwai bayan Allah da in suna ibada ta gaske kawai su suna kaddartawa kansu ga waye a gaban su tattaunawa da Allah suke yi da ka gaba ɗayansu da hankalinsu da tunaninsu da basirarsu Dakaninsu da komai yana ga Allah nan ko me za ka ije musu a gaban su ba sa gani shi wa kawai suke gani ubangijin su kawai suke gani shine kuma ibadar sallah da kaji mai alal ya ce kai malam abdurrahman a cikin alal ce in ka zo za ka yi sallah ya ce fakhruj min ad-dunya wa ma fiha ka fita duniya ka kan da abin da ke cikin duniya duka ka manta da shi fashtakil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhihi ya ka shagaltu da ganawa da Allahnka kuna ganawa da Allah an gane da kyau yanzu kaman kai ne misali zan baka dan karatu da misali ya bi an ba ganewa yanzu ka je ka samu daman ganin da Muhammadu Buhari ga shi kuna tattaunawa da shi ga ka gashi ne kun haɗa gemu da gemu kuna tattaunawa to anya za ka rika ba tunu tunun jikun kuwa kuna cikin magana ma za ka tunu wani yanayin yalin layin mijin yawa masallacin ibnu kamis zai faɗo maka rai wala sai wani ya zo wuce ta kusa da kai ma baka san ma a je wani ya girma mu saboda gaba ɗaya duk attention ɗinka ka bawa ka bashi duk gaba ɗaya hankalinka da sauraronka ka bashi kun gane don irin wannan sallah za ka yi don matanka ta yi wani irin shiga da bacci za ka yi ta sallan ka baka zan san ta yi ba amma in kasancewa a a a wuri dai kana wajen Allah kuma hankalinka a wajen matanka da haka za ta iya fuskar hankalinka za ta yi ɗauke ma hankali kamar ta ma sallan take kuma ko koma kuma masu da take kallo to in kuma wannan hane nan wurin sai ka ce ta sallan ta cikin ta kun gane ko da haka ya danganta ne da wa daga mai sallan kawai na eh, eh to abin da wato abin da yake cewa ka ɗauka ta bar kanta a buɗe san mala'ika in kan mace na buɗe baya zuwa wajen in dai mala'ika a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zama annabi da ya je kogon yara ai kun ga shi yana bauta ne kawai a kogon yara bai riga zama annabi ba kawai yana kaurace ma yan jahiliya ne saboda in ya zauna cikin gari hayaniya kawai za a yi da gulma da zagin wasu to sai ya gummace je ya keɓanta kanshi a kogo in gane ko sai ya gummace haka to yana wannan kogon ne mala'ika jibril ya zo ai da ya zo ya shaƙe shi ya ce ya karatu to da ya sha da ƙyar da ya dawo ɗakin matarsa sabuwar gidansa Khadija hankalinsa a tashe a lokacin aite masa wani abu da yake mai ilimi ci a ruɗe shi ko yana na ga wani abu shi ma bai san mala'ika ne a lokacin ba aljani ne mala'ika ne bai sani ba to amma da yake wayayyar mata ce mai ilimi mala wata ne in ya shigo mata rikice ta ƙara rikita shi don ya shigo a kuce ita ma ya tafi da a guje don gane ko to matarsa ce ya shigo a rikice gashi nan gashi nan gashi nan dan kun san mala'ikan fa daga kokin gina annabi ya gudu ya biyo shi ne ai shi kada yake ganin shi kamar ga wani ya shigo mana masallacin ne na jama'a gashi nan gashi nan yana da baya haka a ƙarshe ina tabbatar da kake da su shugaba ba haka birtaran za a fita ko sai a ce ya yi kamo to haka annabi sun ma shi ma kamo ya yi amma kaman mala'ika sai mala'ika ɗin nan da ya baro kogon gyaɗa mala'ika ya biyo shi har haka ya shigo ɗakin kadija a kuje ya faɗi na rufe ni gashi nan gashi nan gashi nan rufe ni rufe ni ya rasa su kuni kuma annabi ya ga mutum kawai ya ga wata irin halitta da bai taɓa gani ba da haka hankali shi ya tashi kuma ya zo ya shaƙe shi kun gane da kyau sai ta nasu, sai ta ɗauko ta kama hannun ma'aikin Allah sai ta zauna da shi akan cinyarta matarsa ce da ya zauna akan cinyarta sai ta ce kana gani shi sai ce gashi nan gashi nan sai Khadija sai ta cire kallabinta a tiko ɗinta dan eh, eh, kwali sai ta cire dan kwalinta da ta cire dan kwalinta ta ije haka ta ce kana ganin shi sai ce a ban gane shi ban gane shi sai ta bayar da ɗankwalinta kana ganin ta ci gashi na gashi na yace maza fita da ɗankwali kana ganin shi ya ban gane shi ta ce hadan na musu da ne ja ila musa wannan shi ne mala'ikan da ya zo wajen annabi musa domin inda aljani ne inda aljani ne in ta cire kai da ta cire gashin kai sai ya ƙara na ido kawai ya ƙara matsuwa kusa saboda aljannu masu irin wannan ba su kai ne so suke suka tsare ci su ko mala'iku ta mace ta cire wani bangare na al'auran ta za su sai su ja baya to shi ne tun da dai mala'iku ba za su zo kusa da wurin ba in gashin ta dame yana buɗe mun gane ko yanzu zai ce mata ta rufe don mala'iku su zo mun gane jama'a da ke ba za ka ce ta rufe ba ai ita sallah ba wai an wuce taudan su mala'iku ne da suke zuwa nan take su dauke ta ba kun gane ko kuma a cikin mala'ikun ma akwai haka ita ma tana da su sai dai mala'ikun suna juya baya ba ta ganin wannan tsareci din amma kuma suna wurin a takaice dai ba haka ce ta raba gashin kanta wa alaikum salam eh to abin da mala yake cewa mutum da yake sai da kaya ga farashin da yake sai da kayan ka ɗauka yana sai da kayan nan dubu goma kuɗi hannu sai wani ya zo ce to shi bashi yake so a bashi to ya halatta mai kayan ya ce gaskiya shi in bashi ne dubu sha biyu amsa a nan wurin bai halatta ba wannan yana cikin fassaran da malamai suka yi ma bai ul'ila ne, ko bai ul'ila ina fatan mun gane da kyau bai'ul ina wasu kuma ma suna fassara albai'atayn fi bai'atin da wannan bai'ul ina da ma'aikin Allah ke cewa idza tabaya'atum bil ina wa ahastum bi aznabil baqar wa taraktumul jihada sallata Allahu alaikum sullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum ma'aikin Allah sun sarma ce idza tabaya'atum bil ina in kuka rika yin bai'ul ila wa akhastum bi atnabil baqar kuka rika rike bindinan shanu kiwo kowa ya bude gidan gona aka ta kiwo wa raditum bi zar kuka yadda da noma kowa ya fada noma fafa kuka rika yin waɗannan abubuwa wa taraktumul jihad fi sabilillah sai kuka bar jihadi me jihadi shine irin wannan karatun yana cikin jihadi ya zama ba karatu kowa ya tafi gona da damu nan mai tafsiri ya wuce gona alarama ya gona shugaba ya gona duk manyan malamai duk kowa ya gona da aka ba sauraron tafsiri kowa gona kowa ba shi da lokaci sai gona sai kiwo sai kasuwanci ma na ina amma ina batun yin addini babu annabi ce in kun yi wannan sallallahu alaikum zullan Allah zai sanya muku kaskanci la yarju'uhu ankum la yanzi'uhu ankum Allah ba zai cire wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo addinin wato ka wato kasuwancin ba shine aibi ba bai'ul ina shine aibi noma da kiwo ba shine matsala ba noman da kiwo ya shagaltar a daina addini shine matsala to me ina malamai sun maganganu da yawa akai maganganun da suka yi suka ce ul'ina shi shine kuɗi hannu dubu ashirin shi a dubu ashirin da biyar kun san ko akwai masu haka eh to wallahi riba ce Bai ul’ina ce da halatta ba kuɗi hannu kaza ya halatta kawai ka ce ni ga farashin kayana ko kuɗi hannu ne ko ba shi ne kenan don haka ne amma kuɗi daban in bashi ne kaza in kuma kudi hannu ne kaza to nan baya halatta an gane ko yana cikin nau'in kudin ruwa kun gane intanet da ake ci na banki Allah ya tsare wanda shirri ba ne alaikum salam to to sai wanda eh arne ne ko musulmi ne inna lillahi sani kowa ya san ga sana'a shi abinda ake cewa wato wani mutum yana sana'an gumaka to akwai masallaci na gaba ɗaya na ahlus sunna sai aka yi wata magana wa la'alla an mashi wa'azi akan gumaka sai ji bai ji daɗi ba sai ya koma ya buɗe wani wuri sai ya buɗe wani masallacin sai ya ɗiba jama'a aka yi aka ci gaba da sallah ana irin wannan masallacin ba za ka yi sallah a cikin shi ba saboda abu biyu abu na farko dai an buɗe shi ne don aima wancan kishiya duk masallacin da aka yi shi don aima wani masallaci na suna kishiya kaka yi sallah a cikin shi kun gane ko an yi ne wata fiƙan bayanin mu'minin la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi kun gane jama'a da kyau ka'ida a musulunci karanta tafsirin ibnu kathir duk masallacin da aka gina yanzu kawai a masallaci na fi sabilillahi a jaddada kan a masallaci amma na fi sabilillahi ba an yi shi ne kawai ko kusuri don aima wannan masallacin mai kishiya ba in ko an yi shi musamman kawai wai don a kishiyanci wannan ya je aima wani masallaci a can don a kishiyanci wannan kaka yi sallah a wutar shi ne wata brikan bai na zumbi ne sun gane jama'a da kyau na ɗaya ke na biyu wannan masallacin ya tabbata da kuɗin haram aka gina shi saboda mai wannan abun bai ta wani aiki sai na mai yana haramtu. shi kuma Allah mai tsarki ne ba zai karɓi duk wani abin da yake ba tsarki ba ba mai tsarki ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kun ga ne to wannan shi ne da haka in mutum ya tsinci kanki a wannan garin kai je wurin yace ce zai sallah na eh eh haka to abin da ake abin da ya fara ke cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana samun wahayinsa ne ta hanyar mala'ika jibril to sauran annabawa ta hanyar mala'ika jibril suke samun fito dan su mala'ika an sa anan wurin tun annabawa gaba daya suna samun wahayi ne ta hanyar mala'ika jibril lokacin da yahudawa suka zo suka ce wa annabi sama za su yi mai tambayoyi suka ce za mu maka tambayoyi in ka iya amsawa to za mu shiga addininka bar yahudanci ya ce dagarce ina amsa za ku yadda suka ce eh sai suka fara mai tambayan farko suka ce na ɗaya in ‘yan aljanna sun shiga aljanna bai za su fara ci annabi ya bada ansa yake abincin da zaka fara ci soyayyen hantan kifi in Allah ya kai mu aljanna insha Allah shi za mu fara ci soyayyen hantan kifi mun san akwai kifin da ya kai masallacin nan girma ba ko kaka ya ci hantan kifi ka ce shi shi kifin guda nawa yake balle hantan shi a'a akwai kin kifi manya manya har yanzu akwai kifin da aka ce yake kada jirgi ba eh ka gani akwai an ce yana wala kifi ne yana kada jiki kuma sahabbai sun taɓa tafiya wani tafiya suka samu wani kifi da ruwa ya yawo ambaliyar shi sai da suka yi wata ɗaya suna cin naman shi sai dai ka tsara kawai ka zuba a gona kuma kifi ne ƙayan kifin kawai sai da sahabbai suka kai suka yi kamar wani randa da shi haka suka yi kamar wani irin tsofa na budewa saboda girman kifin hantar sa shi za a fara ce a haifar janna suka ce kware ma'ana sun ga annabi ya fara gaskiya don sun hada da ilimin suna tawa tambaya ta biyu suka ce me yasa in za a haifi ɗa sai ɗan ya kama da uwa ko ya kama da uba nan ma annabi ya ba su ansa in ne ko annabi ce in za ya faru in za ya faru shikenan annabi su ma ce ga yadda ake ya ba su ansa tambaya ta uku suka ce da shi a ah, magana mun tambaya ta uku wanda zai tuna ma hadisu buhari da na a ah, ai na kusa kamce ina ga na karanta wannan hadisin ko kwanan nan a tafsirin dare eh eh a ah, ai mun faɗe shi da yaro zai yi kama da namiji yake kama da uba ko ya kama da wa na faɗi wannan sai kuma na a duk wannan a haɗaiki na tambaya uku suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'a wannan sun kara ta ne na a'a wannan tambaya kuma akan rai daban to a takaice dai ku bi ni bashi sai zuwa gobe in na duba hadisi a sai in ƙara samu a ina zuwa a'a wato sun ma ma'aikin Allah tambayoyi guda uku yanzu dai na faɗa muku guda nawa guda biyu akwai raguwan guda ɗaya kun gane wa ma an sani hu illa shekaru an asfara eh? wa me abincin da annabi ya ako kwarai me wani abinci ne annabi yaqub ya haramtawa kan shi kun gane ko kullu ta'ami kana hillul libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunazzala taura mun gani da kyau wani abinci ne annabi ya akoba ya haramtawa kansa ka fika ga inda karatu yake ai Allah barka kaga inda karatu ya yake ko kaga duk masallaci malamai ne ba gaba ɗaya sai shaidan ya zo ya mantar da tambayoyi da guda uku suka yi mata na ɗaya wani abinci ‘yan aljanna na ba fara ci na biyu kuma ya akan yaro ya kama da uwanshi ko ubansa na uku kuma wani abinci ne annabi ya akko ya haramta wa kansa akwai abincin da ya haramta wa kansa ya ce ba zai ci ba wanne ne shi kun gane ko ma'aikin Allah duk ya ba su amsa suka ji annabi duk ya ba da amsa yadda ya kamata ba sai suka alƙawari sun sunanta bai guda? sai suka ce to gaskiya za mu ƙara tambaya da kuma ita wannan tambaya da za mu ƙara wa inda hannu jami'uka aunu farikuka a wajen wannan tambayar ce a nan ne za mu haɗu ko je mu shiga addininka ko kuma mai baran-baran da kai alhalin tambaya uku suka ce za su kuma duk an ba su ansa da suka ji an ba su ansa maimakon su cika alkawari su shiga suka ce to gaskiya dai za mu ɗan ƙara ɗaya kuma ita ɗayan nan in ka iya amsa ta to shi kenan za mu shiga addininka in baka iya ba za mu shiga ba nabi ya ce to ku kara sai suka ce man waliyuka min mala'ika. waye ke saukar maka da wahayi cikin mala'iku sai ya ce masu mala'ika jibrilu ne kuma ba wani ba annabe da Allah ta'ala ta ba aikowa duniya ba ce mala'ika jibrilu ne ke zuwa masa da wahayi abinda annabi ya faɗa musu kenan kaji ansa annabi ya ce wanda yake zuwa man da wahayi mala'ika jibrilu ne kuma ba ni kaɗai ba dukkan annabawa kaf wanda yake zuwa musu da wahayi shine mala'ika jibrilu suka ce a a a a mala'ika jibrilu gaskiya wannan abokin gabanmu ne suka ce wannan cikin abokin gabansu ne cikin cikin mala'iku saboda shi mala'ika jibrilu duk sanda suka yi laifi in za a masa azaba shi ake turowa suka ce ina da dade mika'il ne malaminka mu je dade mika'il ne malaminka to da mun shiga addininka amma gaskiya tun da jibrilu ne gaskiya ba za mu shiga ba ka kalli ba ya bude ya yarda an ba shi amsa amma wai tun da dai malamin annabi ba ba ba mika'il ne ba jibril ne su ba za su ga asirin ba ya zuga ba sa da aka ji annabawa shi ke zuwa musu da shi ke zuwa musu da wahayi Allah ya taimake mu lokaci ya ja za mu dawo kanka sai ya ga da tsada ya eh, eh. Amin. eh eh eh eh To, wato bayan tafiyan annabi Isa kafin zuwan annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama wannan fatara ɗin da aka ɗauka, wannan lokaci da aka ɗauka, ya addini yake a lokacin. Addini shi ne addinin da annabi Musa ya bar mu a kai. Ta gaba ba kiriya annabi Isa da ya tafi gaba ɗaya mai shekara ɗari shida ba a wani zancen, annabi Muhammad ya zo. a wani zancen kuma shekara ɗari da ne da wani abu kawai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda duk suka yi addini za su ci gaba da yin addinin da ya bar su a kai ne littafin su ita ce a taura an gane addinin su shine mai nisaraniyanci kamar mu yanzu da tafiyan annabi shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wannan da hijira ne ba wai ba da rasuwansa ba mun gane ko ka ɗauka da rasuwansa bayan hijira iya shekara goma a duniya Na haka zai zama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara mun gane ko da rasuwansa amma yanzu an dina addinin musulunci eh za ka shi ma annabi isa da ya tafi an ci gaba da yin addinin da ya ba jama'a a kai duk mutanen da duk mutanen da ba su bi addinin shi ba za su je wuta shine a koran su malamai galibi sun fi yawa cikin yan bid'a ba cewa ya alu fatara ne duk waɗanda bayan tafiyan annabi isa kafin zuwan annabi muhammad ai alu fatara ne wa bakunna kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba za a musu azaba ba duk su ne malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta mashi a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya duk ya musu ratti ce za a yi musu azaba da yawa daga cikin wasu malaman bid'a suna cewa duk waɗanda aka yi su kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba za a masu azaba ba anan ne sai su gadda wasu dangin sa haka su irin su Abdul Muttalib irin su Abu Talib an gane ko duk sai su waɗannan musamman Abdul Muttalib kaga Abdul Muttalib kafin Allah ya aiko annabi ya rasu kakansa kenan sai sai shi ma dan aljanna ne ai yana cikin ahlul fatara kun gane ko kafin Allah ya aiko annabi Muhammad kafin Allah ya aiko annabi Muhammad ya kamata kowa ya addini na me eh na annabi Isa mun gane jama'a da kyau duk wanda bai zanto kan wannan addinin ba yana cikin halaka shine eh, eh, Muhammad Asuni Albani da zai masa raddi sai dai ya kawo hadisai ingantattu annabi ya bada labarin wasu ‘yan jahiliya ya ce tun na gansu a gidan wuta suna jan kayan cikinsu kuma duk sun mutu ne kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi yan gargajiya yan jahiliya an gane ko annabi sama ya ce na ga ra'aitu amru bin luhai al-khuzai ya jirru kas abu finnar annabi ya ce na ga amru bin luhai al-khuzai annabi ya ce na ga yana jan kan cikin shi a wuta aka dan jahiliya ne me yasa ya ja kayan cikin shi a wuta bai ba annabi isa ba kun gane ko kamar yanzu ne maguzawan yanzu sai ga ta maguzanci mutum ya hujjan ko ya ce ai su tun yaushe annabin ya tafi ya kamata a ce wani ya zo maguza wannan yanzu ni misali maguza wannan na hanyar ikara da sauransu sai ce su ba za su yi addini ba kun san su ba da wani addini a can me gujen ku sai su ba za su yi ta gargajiyancin su saboda ba aiko masa annabi ba Na ka ce aika annabi Muhammad sai ce shekara na dubu da wani abu ya kamata inda gaske Allah yake ya turo wani misali an gane ko to haka zai zama su hujja ranar lahira Kuta za su je sun yi kafirci Allah ya taimake mu to sai ka ƙara sana ka taimaka kai ta Allah na eh eh, eh eh eh Duk mene ban da ba shi da bil kenan cuta ake duk wanda ya jawo ta ba ban san wani zero account nan. akwai daman a ka'idan ne ba a ce ba ka da bil eh ba me kudin na zuwa wajen wa amma kuma ko permanent ko ko temporary kafin aima ma to ni dai gaskiya sharar da muka badawa mutum ya je ya ka tabbatar da kuɗin ka yana shiga asusu inda abin kaga da account ɗin ka ba ba haka ba amma kawai a ce ba bil sai ma'aikacin nefa mai ɗaukar lada shi ne zai zo shi da ke cire wutan sai ka sallame shi in ka sallame shi kawai dan za a dushi zai kyale ka in gane Ba ga an haɗa baki da kai kenan ana cuta duk laifin kuɗai kai ne shi وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان كان تيمكو akan zalunci ce Allah ya tsare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk